muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan daren juma'a yinin alhamis a wannan masallaci mai albarka masallacin khulafa rashidin da ke nan a sharaɗa a cikin birnin kano nigeria don wannan munasaba na daura wanda center for sunna studies in africa take shiryawa wanda wannan shine karo na goma sha biyar wanda kuma wannan daura ta haddan hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga abin da ya kama sahihul bukhari muslim har zuwa ma'ajimut tabarani guda uku to littattafai goma sha takwas kenan a wannan program ɗin yake haddatarwa a wanda kuma ba kawai hadda ba daga cikin manufofi na wannan cibiya a duk inda za ta shirya daura takan yi ƙoƙari wajen haɗa zumunci dangantaka da malamai gogaggu wadda suke cikin saha don haɗa alaƙa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai masu tasowa su san cewa la shakka shi karatu da karantarwa ba fi lailatin wazo ha'ha ake samunsa ba to alhamdulillahi wannan ita ce mu ta hudu kenan ko wadda a yau mun yi gamdakatar daga cikin malamai waɗanda suke gwagwarmaya na kare sunna da karantar da sunna da yaɗa sunna a yau akwai shi babban malamin namu kafin na faɗe shi akwai ɗan uwa shi ma dr nura alkare alaramma wadda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke na gaba-gaba a haddace waɗannan hadisai bukhari da muslim lokacin da yake karatu a sudan wanda har ya ci kyautan umra a lokacin da suka yi haddansu da su aka buɗe a sudan na wanda kuma alhamdulillahi masoyin wannan program ɗin ne to gashi nan yau yana tare da mu a shima ya kawo mana wannan ziyara Allah ya saka masa da alkhairi to malamin da zai mana lecture kamar yadda na fara faɗa sunansa a sheikh barista ka san kenan ya haɗa ya san shari'a ya san constitution kaga irin waɗannan ire-irensu muke so a cikin al'umma kuma mu samar da irinsu a cikinku a ishaq adam ishaq wanda duk yake bibiyan kafofin sadarwa yakan ga malam irin karatuttukan da yake gabatarwa a waɗannan kafofin sadarwa na facebook da sauransu malam ya yi karatunsa wato ɗan kano ne haifafin kano ne ina je ban yi kuskure ba kan Allah saboda haka zaka iya cewa made in Kano saboda an haife shi a Kano ya tashi a Kano ya yi karatu a Kano saboda haka ya yi karatu a jami'ar Bayero bayan sakandare firamare da sakandarensa, a nan ya karanci abin da ya shafi lo ɗin ya yi digirinsa ta farko ya yi ta biyu zai cilla ta uku insha Allahu sa'an nan mahaddacin alƙur'ani ne kuma da za mu ba shi daman ya raira mana alƙur'ani sai kun raina kanku eh ya yi mana sallah ranar eh masha Allah wanda ya yi karatun alƙur'ani a hannun malamai adam ishaq muhammad mahaifinsa kenan sa'an nan ya yi karatu a wajen khalid eh, usaini hakan na ya yi karatun alkur'ani a wajen abdulkadir muhammad sa'an nan daga cikin malamansa da ya karatu ƙari a kan alkur'ani akwai littattafai akwai malam abdullahi ibrahim akwai ibrahim ilyas ibrahim ilyas da na sani wanda ya jami'ar islamiyya eh na san wannan bawan allah wanda ya kulle qur'an a jami'ar islamiyya ya je ya yi digirinsa ta biyu a ingila eh lallai mun yi rayuwa da shi a jami'a akwai kuma malam isa suleiman shi ma makarancin da na sani a shi ma mun yi jami'a kulliya ɗaya muka yi da shi kulliyatul hadith makarancin alkur'ani ne shi ma gangaren ne sa'an nan akwai malam ɗallaji aminu ko ko ne wannan abin nan ba to waɗannan dai su ne malaman malam da halun majarra <laughs> eh sa'an nan akwai mu'assasa da malam yake jagorancinta ko a alfawa'id ne hmm. islamic foundation shi ne shugaban wannan mu'assasa ɗin mu'assasan alfawa'id foundation islamic foundation Ah. a na ne charitable ok kuma sakatare ne na charitable foundation yelit charitable foundation har yanzu sa'annan kuma malam ah, masallaci ko da malam yake limanci markas imam al-bukhari ah, juma'at mox wato wanda yake masallacin shahararren malaminmu malamin hadisi a sheikh a doktor muhammad sani umar rijiyar lemu ah, so waɗannan dai su ne eh, wannan na ƙarshen menene akarar makalla hmm? masjidu ina ba shi ma na'am shi ma nan malam yana jan sallah a gurin kuma yana ba da karatuttuka to wannan a takaicin takaitawa ba mu son mu tsawaita insha Allah ta'ala malam zai ba mu gwalagwale ya kamata mu saurara mu fa'idantu mu san cewa a manufa na irin waɗannan muhadarori don tarbiyyantar da mu akan abin da muke a kai da karfafa mu a kai ko mu san cewa mun fara ne yanzu saboda haka muna da ƙalubale da yawa kar mu yi gaggawan malunta sai lokaci ya yi saboda haka zan mika abin magana zuwa ga malam falitafaddal mashkuran ma'juran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 da ya kaddara don ma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta alkhulafa'ur rashidun wanda babban malaminmu kuma a jagoranmu kuma ubanmu ya zama shine ya kuma ya zama shi ne shugaba iya rikicin cikin alkhairin malamin da ba zan manta ba wata rana lokacin gidana yana brigade malam ya zo sai aka sa ne jawabi a wata walima malam sai mana abu biyu na farko ya ce an zo walima nama ake ci ba wa'azi ake ba sannan abu na biyu malam ya ce ka san kana garin nan amma ban san ka ba saboda a lokacin galibin wa'azin da nake na fitan ayoyi da yawa sai malam ya ce na zo gidan shi da na zo gidan malam sai malam ya fara koya mun karatu ya samu littafin albahisul hasis da kuma littafin bulugul maram za ku ga a cikin malamai na da yawa wanda ya kamata na sako su ba sako su annan su ne na asali wanda su ne muka taso tun muna makaranta allo muna karatu a zaune shi sa sai na ambace su amma akwai malamai da yawa da suke da alkhairi a tare da mu ga na malam na faɗa halin yanzu kuma na fa'idantu da shi da iliminsa ina roƙon Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya shirya da zurriyarsa ya sa aljanna makomarsa a in ban yi kuskure ba yau daga wata ne na 24 safar nake magana mala ya ce mana takwas za ka na fiye da na magana mala takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 24 ga watan agas shekara ta 2023 kamar yadda na samu labari matashiyar maganar mu shine wato mata waɗanda suke malaman hadisi ko ɗaliban hadisi da malaman hadisi mata na san babban abin da ya sa wannan topic din shine dan san cewa mata ma ba a bar su a baya ba la'allan suka ji waɗansu gwara za a fagen su ma za su dace domin su zama malaman hadisi shi sa da yawa daga cikin malaman hadisi za a ga cewa suna ma da malamai mata kamar yadda za mu ji a nan gaba addinin musulunci addini ne da yake da tsari kuma yake da kyau shi sa Allah yake gaya mana cewa inna dina inda Allah islam lalle addini sananne a wajen Allah shine musulunci duk wani addini ba musulunci ba ba addinin Allah ba ne. shi sa Allah ya ce man yaftahi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ya bi wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karba da gare shi ba sannan a ranar alkiyama kuma ina daga cikin wanda suka yi asara shi sa Allah yana mana alamar kai shiryayye ne shi shine aka fahimci musulunci فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يسعى في السماء وأن الله كنفن سدا شريعة سيئة yalwa ta kirjinsa da musulunci ya fahimci menene musulunci kuma Allah ya gaya mana in ka je lahira ba musulunci an gama cika addini a yanzu al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu addinin da Allah ya so wannan addinin addini da yake bawa mata haƙƙin su ya ba maza haƙƙin su su da za ga mutanen da suke da aƙida mara kyau wanda aƙidunsu suna karo da addinin musulunci za a kullum suna painting ugly pictures suna yaba wa addinin musulunci bakin fenti musamman akan mata wanda da za ka ɗan duba tarihi kaɗan da za ga babu addinin da ya karrama mace irin addinin musulunci sanannen abu ne a gurin malamai da ɗalibai cewa da mata ba a ba su gado sai a ce ba za a ba gado ba ba ta zuwa yaƙi ba ta kaza ba ta kaza amma Allah ji ƙur'ani ya nassanta ce ce lirrijali nasibun mimma taraka dani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر yace nasiban mafruda wannan rabo ne da Allah ya farlanta ya rubuta wa ya jabta a bawa kowa mace tana da gado namiji yana da shi da idan mahaifinka ya rasu matan kansu kayan gado za a iya baka abokin zaman mahaifiyarka a matsayin gadonka kuma za ka ci da mu'amala da ita irin mu'amalar da mahaifinka yake da ita a matsayin mata aure Allah ya saukar da ayati wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila Allah ya hana wannan akwai al'ummar da duk shekara in ka kalli ma zamanin jahiliya za ga da mutum ana haifa mai mace to ya shiga cikin bakin ciki ya fara shawara wai ya kashe ta ne ya binne ta ne ko kuma ya wulakanta ta amma addinin musulunci zo ya hana wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala kunin am yadussuhu fi turab to kaga Allah dai ya hana wanda yace wa idal maudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat duk wannan karrama ce da Allah yau mata bayan ba su dama da yayi ta aure su zauna a karkashin wani shi zai ci da su ya sha da su ya tufata su ba su gurin zama su ba sai sun wahala ba Allah bai da su yan gata to a karkashin wannan za ka cewa addinin musulunci akwai inda ya bambance tsakanin mace da namiji akwai inda ko mace da namiji duk matsayin su daya misali a imani in mace ta yi imani namiji bai imani ba mace za ta shiga aljanna amma namiji zai shiga ina wuta idan mace ta yi imani namiji ya imani in sun haɗu gaba ɗaya za su shiga ina aljanna ka ganin Allah ya daidaita su Allah ya daidaita su wajen ayyuka na gari duk mace da namiji da suke da imani wanda ya fi wani aiki na gari shi ya fi kowa samun lada shi sa Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min sai ce mai ku hayatun tayyiba a lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki na gari mace ne ko namiji kaga an daidaita yana mumini to za mu rayar da shi rayuwa tsarkakakkiya ta jin daɗi malaman tafsiri na daga cikin su Muhammadu al a cikin Adwaul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yake cewa wannan a duniya kenan domin ga karina ta nuna abin da za a yi musu a lahira shine wala najziyannakum ajrakum bi sani ma kanu ya'malu kaga nan da mace namiji sun gama daidai haka ilimi in mustaf namiji ilimi ta fi shi in namiji ya mace ilimi ya fi shi ba za a zo a ce a'a tunda shi namiji ne kawai ya fi ta ilimi ba a'a babu wannan wanda ya fi kwazo ya fi dagewa shi ne fi wannan iya daga cikin shi ne mallakar kuɗi ko kadara nan ma duka addinin musulunci bai hana su ba kuma idan ka je chapter 4 na 1999 constitution za ga ta dokar ƙasa ma ta daidaita su hatta dokar ƙasa ta daidaita su a irin wannan majalin abin da nake so na ce shine akwai inda Allah ya haɗa maza da mata akwai inda ya bambanta su jin tsoron Allah in mace ta bi jin tsoron Allah ta fi namiji in namiji ya fi jin tsoron Allah ya fi mace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban inda لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن da عليم wanda ya girma da kima. shine wanda ya fi jin tsoron Allah subhanahu wataala hadisi ko ce ilimin addini ka cokan abin da ke gaba akan shine qur'ani da hadisi ilimin addini qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai da tabi'ai saboda sahabbai na farko Allah ya saukar da alqur'ani dan manzo Allah ya bayyana wa al'umma addini وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kuma manzo Allah wannan wannan wazifa ko wannan aiki na an saukan mai da Qur'ani ya karanta musu ya fassara musu su ya fassara su ne sahabbai sahabbai suka fassara wa tabi'ai tabi'ai suka fassara tabi'u tabi'ina to waɗannan su ne suka kowa fahimta Qur'ani da sunna shi sa ko da yaushe za ga ba ka raba Qur'ani da sunna hatta da Allah tabaraka ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan ya hana Qur'ani da sunna duka Allah zai ba su kariya ba yadda za ka zo da cuta cikin Qur'ani sai Allah ya sa an yi maganin ka ba yadda za ka zo eh, da barna cikin hadisi sai an yi maganin ka to haka mutane da yawa suna daukan cewa malaman hadisi kawai maza ne za su an yi maganin su Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud da sauransu irin su Imam Dhahabi irin su Ibn Hajar irin su Asyuti irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn Qayyim irin su Ibn Kathir irin su hafizul mizzi da irin su hamadul mizzi da duk wani malamin hadisi za ga ana maganar namiji to amma ilimin hadisi ko ilimin addini wannan ya haɗa maza da mata kamar yadda ƙur'ani ke tafiya da sunna to haka za ga cewa shi ma ilimin maza na ɗauka ko mata na ɗauka shi sa an zo ana maganar ilimin hadisi ba fa ana nufin cewa kawai an raba shi da alƙur'ani ba ne domin ita sunna kanta mai take hidimtawa shine alƙur'ani manzala sallama me yazo ya koyar shine qur'ani da sunna shi sa za ga magabata irin su imamu shafi'i da wasunsa suna cewa ka kalli qur'ani in kaga inda Allah mafi yawa gurin da Allah ya hada alkitab da alhikima abinda ake nufi da alkitab a gurin shine mafi yawan waje ba duka ba ana nufin alqur'ani waje na a kuma alhikima ana nufin mai sunna Allah ya hada alkitab da alhikima Qur'ani sau goma ya hada ayatullahi wal hikima sau daya da haka a cikin waɗannan guda hudu ne kadai ba sa nufin Qur'ani da sunna faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikma nan ba Qur'ani da sunna yake ne ba wa idha allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikima nan ma ban da shi wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil to kasar waɗannan guda hudu amma sauran guda shida da kuma wancan ayatul lahi wal hikima duk abin da suke nufi suna nufin al alkitab wa sunna cikin bakara kana da ayoyi guda uku واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والنسيك كي ويزكيهم أكرشي كأقول نسوني قداؤك من أغانا سي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب wal hikma sai wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna kana latifan kabira to yana nufin qur'ani da sunna to tambaya anan shin akwai mata malaman hadisi wannan lacce za ta gaya mana eh lalle akwai mata malaman hadisi amma an ce hadisi me ake nufi a lugar larabci suka ce idan an ce hadisi ana nufin aljadid min ashiya idan aka zo da sabon abu za a ce wannan hadith ne wasu daga cikin malamai kuma suka ce so da yawa shi kuma a yare na alkur'ani kasan wani lokacin akwai yaren larabci wani lokacin kuma akwai za a ce ƙur'ani kuma yana nufin kaza bari na ma misali shubhar da in shi a suke kawowa cewa ai matan annabi ba ahlul kitab ba ahlul baiti ne. suna faɗa wannan shubha ko Muhammad al-Amin sai ba su wata an saboda su an da suka bayar suka ce tunda Allah ya fara ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa sarrihukunna sara'an jamila har zuwa gurin wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bayt sai suka ce dinnan Allah na magana mata mata da karshe zai ringa sa nunin nusuwa nunin nusuwa amma da yazo albaiti sai ce inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa haka da maza aiki to amsa da shinkiti ya fada zan gan fada sai yake cewa na farko dai ka'ida ce ta larabci idan aka samu maza da mata ko mata sun fiyawa za ka sa damirul jam'i sai dai ka sa damirul jam'i nawa na maza sannan biyu ce shi yare ne na alkur'ani in dai kalmar ahlu ta zo abin da ke biyo baya shine damirul jam'i wannan yare ne na qur'ani wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم سبو saboda maza da mata ne saboda saboda kan ma ahlul bait ta zo haka za gani a cikin suratul qasas suratul naml ka koma duk za ga wannan dan kan mu tsawaita to da haka a wani lokacin ana cewa ana cewa hadisi ya zama maganar Allah fa bi ayyi hadisi ba'da Allah wa ayatihi yu'minun kaga nan qur'ani ake nufi wa idara ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan ka ga waɗanda suke keta a cikin ayoyinmu to kada ka zauna ta su tare da su hatta ya hudu fi hadifin ghairi sai sun zo da wata magana ba maganar Allah ba to da haka in aka zo gudun malaman hadisi su malaman hadisi suna ganin kalmar hadisi tana nufin duk abin da aka ciro shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin magana ne ko aiki ne ko tabbatarwarsa wannan abin sifa ce ta halitta ko ta ɗabi'a ko kuma sira ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sirar kafin a aiko shi ne ko bayan an aiko shi to wannan shi suke kira da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin littafin alwajiz fi ulumin hadith wannan shine hadisi duk abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam magana sa ce ko aikin sa ne ko an yi a gaban sa ya tabbatar ko sifar sa ce ta halitta ko sifar sa ce ta ɗabi'un shi halayya ko tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sira ko abin da yake yi kafin bi'tha kafin a aiko shi kamar ibada da yake zuwa yi a kogon hira da kuma bayan an aiko shi duka wannan ana kiransu hadisi wannan shine hadisi a gurin malaman hadisi to waye muhaddith waye malamin hadisi ko dalibi na hadisi malamai sun faɗi maganganu da yawa amma zan takaita akan maganar hakimun na isa guri da yake cewa huwa man yashtagilu bi ilmi al-hadith riwayatin wa diraya wa yattali ala kathirin min riwayat wa ahwali ruwatiha cewa duk wanda ya shagaltu da ilmin hadisi riwayatan wa diraya ta fuskar rawaito hadisin da kuma sanin ilmin hadisi akwai banci tsakanin ruwaito hadisi ka san shi matanin shi da kuma ka san ilimin iliminsa na cewa ya inganta ko bai inganta ba yana da illa ko bai da illa to shi wanda yake almuhaddith duk yana da wannan sannan kuma ya ittilayi akan da yawa daga cikin riwayar hadisi sannan kuma ya san halayen mazajen da suke cikin wannan hadisi shi suke kira muhaddith wasu na kokarin su da addin hadisi ya haddace dubu ɗari ya haddace kaza amma dai wannan shine abin da ake nufi da ah, wanda yake almuhaddith dan haka wasu daga cikin malaman sai suka ce in kana so gane mutum muhaddith ne to ya tattara ilimi guda uku na hadisi na farko dai ya haddace matnonin hadisi da yawa matanin hadisi kuma ya san fikihun hadisi na biyu ya san ilimin isnadin hadisi ya san isnadin ya san ilimin wannan isnadin na wane ka ne wane ka zane sannan ya zama yana iya tantance tsakanin ingantaccen hadisi da hadisin da kuma bai inganta ba abu na uku ya zanto cewa yana iya tattaro hadisin yana kuma iya rubuta shi kai ya zanto cewa ma yana ƙoƙarin hadisan ya ringa samun isnadai wanda suke hali ya ringa samun ulwal isnad mana isnadin ya fi kusa ya kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sama da isnadan wanda suke nazil Amma hafiz ibn hajar al askalani yake cewa duk wanda ya hada wannan nau'i guda uku na hadisi to wannan shi ake kira faqihi kuma shi ake kira muhaddith in ka rage daraja daya sai a rage ma daraja in ka rage sai a rage ma shi sa ga a cikin majmu'ul fatawa shaykhul islam ibn taimiyya ya raba masu ilimin hadisi gida uku ya ce akwai waɗanda ba abin da suka sani a ilimin hadisi sai riwaya akwai hadisi kaza an roitu hadisi kaza ya inganta bai inganta bu sani ba akwai waɗanda bayan sun san hadisin kuma sun san ya inganta ko bai inganta ba akwai waɗanda bayan sun san hadisin kuma sun san ya inganta ko bai inganta ba sun san illar da ke cin hadisi hadisi mai illa da mara illa to sannan kuma suna da fikihun hadisi kowa yana da daraja gwargwadon yadda Allah maɗauki sarki ya hore masa wannan ilmi na hadisi ko ilmi na addini gaba daya ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa da shi da ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in ko ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin sun nuna muhimmancin sa na cewa dan adam yana bukatar sa sama da yadda yake bukatar abinci domin shi abinci in ka rasa mutuwa zaka shi kuma ilimin addini idan ka rasa shi in kai wasa wutar jahannama za ka ji Allah ya tsare gaba mu ta gaba addinin musulunci ya kula da ilimin mata addinin musulunci bai yadda a bar mace a matsayin jahila ba shi sa malamai suka ce hatta wahayi na farko da aka yi na ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq wannan wahayin yana jibintar mace yana mutuncin namiji kowa zai yi karatu shi sa suke cewa nahnu ummatu ikra mu al'umma ce ta kai karatu da haka namiji zai karatu mace za ta yi karatu addinin musulunci ya kula da wannan wannan yasa za ga dan gane musulunci na kula da mata wajen ilimi ko musamman ilimin hadisi wata rana kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri wasu mata wata mata ta ce da Annabi sallama ya ma'aikin Allah ai maza duk sun tafi da hadisanka duk ilimin da kake bara maza sun tafi da shi ka sa mata wani rana mana za mu zumo muna fa'idantuwa da kai manzala ya ce ku zo rana kaza da kaza daga nan suka zo manzala sai salama yana koyar da su addini yana koyar da su ilimin hadisi yana daga cikin abin da suka koya shine manzala ya faɗi duk mutumin da yake da 'ya'ya guda uku ba su balaga ba suka rasu za su yi mai garkuwa daga wuta wata mata ta ce ko guda biyu ya ce eh ko guda biyu mana gane ha iya daga cikin abin da zai nama addinin musulunci ya kula da karantar da mata ilimi shine mata sukan je munasabat sukan je majalis sukan je masallaci don me don koyar ilimin da ake karantarwa wannan yasa ummu hisham take cewa bata taba sanin ko ta haddace suratul kaf ba kaf wal majid sai saboda yawan karanta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wa'azi da ita akan mumbarinsa a nan ne ya haddace ta kaga mata kenan suna haddata abu suna koya kuma su haddace kamar yadda imam muslim ya rawaito iya daga cin abin da zai nuna mana wato cewa a cikin mata akwai malaman hadisi akwai ɗalibai da malaman hadisi shine idan mun kalli ƙarni na farko zuwa karni na uku mu fara da karni na farko mu fara da gidan annabta gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma su kansu ai annabi sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya wazkurna ma yutla fi kunna min ayati Allahi wal hikma inna Allah kana latifan khabira ku ringa tuna abin da aka saukar a gidanku na me na ayoyin Allah da alhikima shine sunna a gidansu na ayoyin Allah da alhikima shine sunna tunda nan an hada ayatul lahi da alhikima kaga alhikima nan shine mai sunna mukalla Aisha radiyallahu anha ba zan ringa tsawaita akan su ba saboda lokaci amma mukalla Aisha radiyallahu anha wannan yace a cikin sahabbai ta dukkan mata ilmin hadisi Aisha ne kowa ya san gidan wace ce gidan Sayyidina Abubakar ce kuma tana daga cikin sahabbai ba wai mata ba sahabbai maza guda bakwai da suka fi kowa riwayar hadisi aisha tana daga cikinsu tunda da ina jin abu huraira sa'adun jabirun anasun sai siddiqatun wamna abbasin sai wa to ga su ne guda bakwai da suka fi kowa riwayar hadisi tana da cikin wanda suka rubuto hadisai dubbai domin tana da hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma ta rawaito su ta haddace su ta san su in kai ba daidai a ciki ba za ta gaya ma cewa ba daidai ba ne kamar da mu ta a gaba kamar yadda fuka tana daga cikin sabai guda bakwai da suka fi kowa a riwayar hadisi aisha shi yasa zahabi ya ambata a cikin sirru alamin nubala abu musal ashari yana cewa babu wani abu da zai ba mu mushkila na mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani al'amari da zai rikice mana na al'amarin ilimi ilimin addini ilimin hadisi mu tambayi Aisha radiyallahu anha illa wajanna indaha fihi ilm fihi ilm sai mun samu wani ilimi a wajenta ce mata ya Aisha ya matsala kaza ya matsala kaza sai ta ba mu ilimi wannan sahabi ne tabbatar da wannan abinda na mace ita malamar hadisi ce akwai manyan sahabbai da sun yi riwayar hadisi a gurin ta koya musu ilimi manyan sahabbai da kanana manyan tabi'ai duk ta koya musu sun koya da gare ta kuma hadda mahaifinta hadda Umar dan Khattab hadda Abu Hurairah hadda Urwa hadda Zakwan daga cikin tabi'ai akwai Masruq akwai Sa'id ibn al-Musayyib sannan akwai irin su Sha'bi irin su Mujahid saboda ita ce matan annabi sun riga ta rasuwa Allah ya kara mata yadda kaga wannan a cikin shirye malama ce ta hadisi ta biyu ta ce ummu salama ummu salama al-qurashiyya ita ce hind binti abi umayya mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce annabi sallallahu Salama ya koyar da cewa idan musiba ta same ka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka karanta Allahumma ajurni fi musibati wa aqlimni khairan minha to kuma tana da miji nagari ana karanta Abu Salama da ya mutu ce to ya za samu wanda ya kai Abu Salama amma dai sai ta tana ga addu'ar da Annabi ya koyar sai ta yi tana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce zai aure ta kaga ta samu wanda ya bi Abu Salama ta ce a gaya masa tana da matsala guda uku na farko dai tana da shekaru na biyu tana da 'ya'ya na uku tana da kishi annabi sai alaihi ya ce shekarun ki nima ina da su kaga daidai da daidai kenan an samu equality na biyu kuma ya'ya wato zan kula miki da su Allah doki sarki zai ce an kula miki da su kishi kuma ai zan roki Allah ya tafi miki da shi haka ta zo ta shigo gidan annabta ummu salama Allah ya kara mata yadda ita kuma tana daga cikin sahabban da suka ruwaito hadisai ɗaruruwa sai dai a ce ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari uku to ya kawo hadisanta 368 duk da mai tufatul ashraf ya ce 158 amma dai hadisanta 368 ita ce take bin bayan aisha imamul bukhari da muslim sun yi ittifaki a kan hadisai guda goma sha uku bukhari ya rawaito uku shi kadai muslim ya rawaito sha uku shi kadai ta mutu hijira tana da shekara 62 ummu salama da haka duk sauran matan annabi salama malaman hadisi ne irin su maimuna bin harith al hilaliya tana da hadisai 31 irin su ummu habiba tana da hadisai 29 ta mutu a shekarar hijira tana da 44 ita kuma maimuna tana da 51 sannan sai hafsa tana da shekaru tana da hadisai 60 sai zainab bin tijash tana da hadisai sha ɗaya sai safiya tana da hadisai goma sai juwairiya tana da hadisai bakwai sai sauda tana da hadisai guda biyar wannan su ne malaman hadisi farko a cikin mata su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan me yake nuna ma shine karka yadda ka bar matanka ka ba ta karatu lalle ta zama tana karatun Kur'ani tana karatun hadisi tana karatun ilimi kowa ya samu gwargwadon abin da zai samu shi sa ka kalli makarantar gidan annabta ko ilimin da waɗannan matan suke da shi malamai suka ce riwayarsu ko iliminsu yana da wani matsayi daban da na saura na farko dai su iliminsu sun samo shi ne mushafatan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu mutane da yawa sun zo sun yi riwaya a wajensu sun koyi ilimi daga gare su da haka wannan ya sa wannan ya sa suna samun lada da yawa saboda chain din da hadisin zai biyo a aiki da shi yana da yawa saboda daga su daga annabi sai su sai wanda zai biyo baya muna gane ha sannan su ne suka nakalto sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suke yada ta muna gane ha to idan mun kalli sauran mata a cikin sahabbai mata nawa ne suka yi riwaya bayan waɗannan guda tara hakimin da buri sai ce wai dubu hudu ne amma zahabi sai mai istidraki kamar yadda yake a cikin fatul mughith cewa a'a mata dubu ɗaya ne da ɗari biyar daga cikin sahabbai suka yi riwaya da hadisi mana gane ha na daga cikin wanda suka rawaici riwayar da bata kai tamanin ba a bata kai ɗari ba a cikin sahabban manzala sai salama akwai asma binti yazid ibn sakan wata na da hadisai 81 akwai asma binti umais mai hadisai 60 akwai kuma asma binti abubakar mai 58 akwai ummu hani binti abi talib ibn na ali tana da hadisai 46 akwai ummu atiya mai hadisai 40 akwai fatimatu bintu qais tana da hadisai 34 akwai ummul fadl bintul harith tana da hadisai talatin akwai ummu qais bintu mahsin 24 sai kuma rubai wasta bintu muawwid wacce take da hadisai guda 21 duk wannan sahabbai ne akwai wanda kuma ruwayoyin su ɗan kaɗan ne irin fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana da hadisai 18 amma me yasa saboda ba ta tsaye rayuwa ba yan shi'a suna da tuhuma anan sai wai me yasa ake samun hadisan sauran mutane ba a samun na fatima yar gidan annabi salama saboda tsakaninta da shi bai fota shida ba tana cikin bakin cikin rayuwarsa kuma ita mutuwa ta riske ta da ta bata shagaltu da karantar da ilimi ba balle har a samu riwaya ta ta yawa ina fata mun gane akwai khawla bintu hakim mai hadisai sha biyar akwai irin su muslim bintu milhan mai sha hudu da dai sauran wanda suke a cikin sahabbai wannan mata ne da suke da tarin ilimi na hadisi hakan ka cikin tabi'ai akwai babar alhassan Basri, an san alhassan Basri ko akwai mahaifiyarsa khaira wanda ya karanta ummul hassan albasari akwai zainab bint kaf ibn ujra kaf ibn ujra sahabi to yassa akwai safiya bint abi ubay ibn mas'ud wanda wannan mata ce a wajen abdullahi dan umar duk waɗannan malamai ne na hadisi daga cikin tabi'ai irin su ummu kulfum bint abu bakr da siddiq duk wannan malamai ne a cikin ilmin hadisi akwai mata da yawa wanda wannan zaka same su da karni na farko zuwa karni na nawa zuwa karni na uku da haka idan mun duba karni na farko zuwa na biyu idan mun duba karni na uku to a ƙarni na uku ma akwai lokaci ne da malaman hadisi za su ka bayyana wannan malaman hadisin irin su imam bukhari imam muslim da sauran abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja dukkan sun zo ne a cikin ƙarni na uku da irin su imam ahmad wanda ƙarni na uku an yi malamai maza kamar yadda aka yi malamai mata a daidai wannan ƙarni ma'ana ba wani karni da zai zo ya shuɗe ba ce sai ka samu wata malama masaniyar hadisi wacce take rayuwa rayuwa irin ta malaman hadisi idan mun kalli karni na karni na hudu a karni na hudu muna da malaman hadisi amma zan buga misali da mata guda daya ita ce amatul wahid bin hussein bin ismail wannan a na hudu ita ce macen da tafi kowace mace haddace fikihun imamu shafi'i ita ce tafi kowa haddace fikihun imamu shafi'i kuma malama ce ta hadisi ta mutu a shekara ta 377 wanda ita ma wannan malama ce ta hadisi in mun zo ƙarni na biyar wacce zan buga mana misali da ita ce karima bintu ahmad almarwasiya shekarar ta ɗari a duniya cip cip sannan ba ta taba aure ba saboda ilimin hadisi dan ta koyi ilimin hadisi ta karantar da ilimin hadisi shi sa zaga Abu Gudda ya kawata ta a jerin malamai 36 ko da bakwai da ya rubuta littafin al'ulama ul'uzzab alladina atharu ilma ala zawaj to wannan karima bintu ahmad har ma ana cewa har ma ana cewa nuskar da ke hannunta ta sayi bukhari ita ce nuskar da ta fi kowace nuska kyau to wannan an yi ta karni na biyar tana da malamai tana da ɗalibai maza sannan tana da malamai tana da ta koyi littafin bukhari daga gurin abul haifan shine muhammad al-kushmehi ne kamar yadda kuma ta koya daga waɗansu wanda ba shi ba manyan malamai suna zuwa darasinta kamar irin su al-khatibul bagdadi sun koya daga gare ta irin su as sun koyi ilimin hadisi da gurinta shi isa idan ka samu littafin at fi ma'aifatu eh, eh, ruwatu sunani wal masanid da kuma siru a alamin nubala imamu zahabi in ya tashi siffanta ce na siffanta ta cewa a shaykhatul mu'allima ko kuma a shaykhatul alima al-fadila al-musnida mana malama ce masaniya mai falala wasu take ruwayar hadisi da isnadi karima bintu ahmad almarwaziya kuma ta yi shekara ɗari ba ta aure ba saboda ta gano in ta aure aure zai hana ta kwankwaɗin ilimin hadisi da karantar da shi ta koyi bukhari ta karantar da bukhari ba ta aure ba ta yi shekara ɗari cif wannan ta zo ne a karni na biyar kasu <laughs> malamai da yawa fa akwai malamai da da musu aure ba saboda ilimi yanzu ibnu taymiya bai taba aure ba imam an nawawi bai aure ba zamakshari mai tafsirin al-kashaf shi ma bai aure ba kai shugaban malaman tafsiri gaba ɗaya ibnu jariri ne tabari shi ma bai aure ba ya kamata ta bari na a gurguje shi sa dama abin din ne shi a takaice kowanne ya kamata a ce na karanta wata magana da za ta ba ku kayi. amma sai nake ɗaukan kawai ru'us din na abubuwan kawai nake faɗa dan dai mu san cewa akwai mun kalli karni na bakwai akwai afifa binti ahmad ibn qadir malama ce sosai almakdisi da wasu manyan malamai sun je sun koyi karatun hadisi a gurinta har ma wanda daga cikin su yana cewa ya koyi ilmin hadisi a tattare da ita haka abdullahi al-maqdisi da al-mundiri sun yi riwaya a hadisi a gudun ta hanyar ijaza haka za ka zo ka samu a karni na bakwai takwas har zuwa yi abinda nake so na kara da shi a wannan gabar bayan littafin allah ba littafin da ya kai sahihul bukhari inganci bayan littafin Allah littafin Allah wannan dama ba ka guda shi da komai shi yasa ba za ka zo za ji aya ba ka ce wata aya ta inganta ba a faɗa wannan ana faɗa sai amma kallon jahili sai da ka ce ta tabbata amma ka ce ta inganta aya hadisi ake samun ya inganta ko bai inganta ba amma qur'ani komai ingantacce ne لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد littafin nan na sayi bukhari akwai malaman da sun bashi kulawa ko mata ne muna gane ha yanzu idan ka kalli malamar ibn hajar an san ibn hajar mai fatul bari in kana karanta littafin ibn hajar kai ka san me kake karanta in ka kalli irin yaban da malamai suka yi ibn hajar kasin ibn hajar ba wasa bane to wannan malamarsa ce kuma ta ba da kulawa akan littafin sahihul bukhari haka ita ma kalimar da muka ambata ta ba da kulawa akan sahihul bukhari ta mai hidima haka a shahada bint ahmad al-baghdadi ita ma duk waɗannan malamai ne misali ne daga cikin malamai mata da suka hidimta bukhari ta hanyar koyansa da karantar da ita na shi da kuma sanya ɗalibai a kan hanyar yadda za su fahimce shi muna gane ha to da hakan ka kalli kila abin da zan rufe mana da shi ne abin da ke cikin wannan takarda iya daga cikin abin da nuna ma cewa lallai a cikin mata akwai malaman hadisi a cikinsu akwai malaman da suke naƙadin riwaya ka kawo riwaya ce a'a wannan riwayar ba haka take ba da dai kaza ne sannan a cikinsa akwai malamai na ajjarhu wa sannan akwai malamai na tasnifi ma'ana wanda za su wallafa littafi akan wani al'amari muna gane ha yanzu idan kalle aisha allah ya kara mata yadda wata rana abu hurairu zai na faɗa wani hadisi yana cewa ai canfi a cin abu uku ne gida da mace da doki sai aisha ta ce wallazi anzala alqur'ana ala abul qasim ma hakaza kana Ta ce a'a abu huraira na rantse da wanda ya saukan da alqur'ani akan abul qasim shine akan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba haka annabi yake cewa walakin kana yaqulu sai dai ya kasance annabi yana cewa kana ahlul jahiliyyati yaqulun kaga kenan maganar mutanen jahiliya ne suke faɗa shi kuma Abu Hurairah sai ɗauka annabi ne ya faɗa sai ce a'a manzala sai yake kana ahlul jahiliyyati yaqulun mutanen jahiliya sun kasance suna cewa muna gane kaga wannan naqdi ne na riwaya yadda yake ɗaukar lafazin ya zo to ba haka lafazin yake zuwa ba to kaga mata ne suke yin wannan sannan idan ka kalli matan da suke yin nakadi akwai humaida bintu muhammad bin shamsuddin ita ma wannan tana daga cikin mata wanda suke yin kokari wajen naƙadi na riwaya idan ta zo ta yi wa mutane da yawa gyara har ma suka ce da yawa daga cikin malamai idan ta je ta yi wata hashiya a littafi sukan ɗauko wannan hashiyar kuma suka fi hujja da ita kuma su karu da ilimin da ta rubuta a gudun haka a cikin matan akwai waɗanda suke da ilimi na jargo ta'dil idan an ce jargo ta'dil ilimi ne da yake magana akan yadda za a jarhanta rawi ko a addala shi in ka ji an ce da rawi fika to yana da requirement guda biyu shine addabt wal adala idan mai ruwa da hadisi ya zama yana da addabt kuma yana da al'adala to wannan ya zama fika sauran requirement din na ingancin hadisi guda uku ana samu su ne a hadisin awwalu sahihu huwa isnadu isnaduhu wa lam yashuz aw yu'al kaga ittisalu sanadi adamu shuzuz da adamu illa wannan suna da alaka da hadisi ko isnadin hadisi amma wannan abdabt wal adala su ne suke sa a kira mutum thika in yana da cikakkiyar hadda bayan adala sai ya zama mai yana mataki na farko hadisinsa sai ya zama sahihi amma in ya haddasa tana da ɗan rauni amma adali ne to wannan hadisin sana iya zama mai hasan muna gane ha to idan mun kalli a cikin sabai akwai masu addalawa misali lokacin da aka yi hadisul ifki ai manzo Allah salama ya tambayi barira game da Aisha amma sai sai barira ta ce ai ita aisha tana da tsarki tana da kyau sama da kyawu irin na zinari sannan kuma ai ba ta da wani laifi bai wuce dai kawai kan mata kulle ta bari tun a dabbobi zuwa su ci ba amma tana da laifi wanda shi laifinta amma wancan abin da ake zarginta da shi babu wannan fatin kafin a saukar da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum muna gane ha to kaga wannan barira ce ta ta'addala aisha radiyallahu anha to za ka iya samun wannan a cikin yana da yawa sosai a zan so mu samu wani littafi eh, wani rubutu na wani dakta da ya akan mata malaman hadisi ya faɗi da jawabai sosai akan juhud na mata a ɓangaren hadisi sannan abu na uku da zan rufe da shi ne tasnifi mata da yawa sun yi rubutu sun yi rubutu sosai akan abin da ya shafi hadisi kamar fatima bintu muhammad ibn ahmad asar makalli ta yi rubutu a ɓangaren hadisi ta yi rubutu a ɓangaren fiko kamar zainab bintu ismail da zainab bintu abdullah al-yafi'i duk waɗannan sun yi rubutu akan abin da ya shafi hadisi kamar yadda kuma da yawan suka yi rubutu akan abin da ya shafi fikihu abin da nake so gaba ɗaya mu ɗauka a cikin wannan jawabi nawa shine kawai mu tabbatar da cewa eh lalle a cikin mata akwai malaman hadisi kamar yadda na faɗa ban samu dama dukkan magana ɗauko magana guda ɗaya wani abu da ya faru tsakanin malamin hadisi wani da sa ko da yarsa da ya karanta ko da kaza saboda na san dama lokacin ba zai isa ba amma dai na san zuwa wannan karshen. lalle mun fahimci cewa a cikin mata akwai waɗanda suke malaman hadisi ne ba maza bane kaɗai malaman hadisi bal ma za ka samu daga cikin malamai irin su imam malik irin su khatib al-baghdadi irin su ibn hajar irin su ibn asakir da sauran malamai za ka cewa suna ma da malamai mata waɗanda suka karantar da su ina fatan mun gane so da yawa za ga mutanen da suka tare ilimi da yawa mata sun taimaka musu iya daga cikin malaman da suka taimaka min nima a duniya shine mahaifiyata mahaifiyata ta koya min alifin ba'un da da larabci a ah, sorry da platinci da platinci na iya da platinci yanzu kama kula un sai ce kafu lamara alifi ainihin gabul wawu zalibe arabe jole alifi lamun nunu sannan ta koya min kawaidi da ahalari kawaidi alwajudu iwo da jomirawo iwajibi ga Allah ban gaba da cewa <laughs> amma da wannan ta koya musu da buladanci kuma na koya Allah ya saka mata alkhairi yayin uwa abinda na faɗa na ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure kuma wanda ne kuskure kuma dama za ka samu kuskure saboda abin da ya kamata a samu nan malamai su yi amma sai aka ce mun zo mu yi saboda umarnin malam kuma muka saboda umarnin malam muka zo muka cika muka dan dan dabarun da zamu yi Allah madaukin sarki ya biya bukatun mu ya sa aljanna kuma mu ya sanar da mu abin da mu sani ba malaman mu da suka taimaka irin su malam Nura da kuma dan uwa muna roƙon Allah ta'ala da ya sa lada a cikin mizani sa aljanna makum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi barista Ishaq Adam Ishaq a ah, la shakka mun kunkuɗi karatu Allah ya saka malam da alkhairi a ah, kun ji silsilan mata masana hadisi ban je an ambaci Najeriya ba wanda wannan shine nukta ɗin da muke so san cikin 'ya'yan Usman da ɗan fodiyo akwai asma'u ko bayan ita ina sauran asma'u ɗin suke wannan shine asalin muhimmancin wannan muhabaran yau in kana neman ƙwararriya a waɗansu ɓangarorin ilimi na zamani a Najeriya za ka samu mata sun fi abin da suka fi amma ina mu muhaddithatu sai mu muhaddisatu muna da muhaddisatu amma ba mu da muhaddithatu menene ya sa shin wannan don Allah masu bibiyan karatu na ba su aiki shin laifin na iyaye ne laifin na jagorori ne ‘yan siyasan mu masu mu ko laifin na malamai ne ta ina ne aka samu wannan gazawa ɗin ban tambaye ka ba fi'ilan wannan shine shi ne manufa na wannan muhadara Aisha ta zama na marji'a ce ga sahabbai haka su Hafsa bintu Sirin Amra binti Abdurrahman Fatima Bintu Mundir ita ce malamin mijinta Urwa a Hisham ko Hisham bin arwa eh, bin zubair yana ruwaitowa daga matarsa yar uwarsa ce hisham fatima bintul mundir bin zubair bin al'awwa to wannan ƙalubalen ne ko ka je jami'o'i masu rubutu research sai ga wani rakakat kawai suke nakaltowa la shakka muna da mata yanzu da suke kokarin karantar da tafsiri da sauransu amma muna bukatan mata muhaddithat saboda haka wannan kalubale ne gaskiya gare mu gaba daya yadda muka ji wannan muhadara don ya zamana ya zabarar da mu gwamnatocinmu su ba da wata dama na a ce an samar da waɗansu masu saboda hadisi wallahi makiya musulunci ba abinda suka ke irin hadisi saboda ba abinda ke kawo masa tarnaki irin hadisi duk wani hayaniya da ke game da hadisi ko wannan ƙala ƙato da ake faɗa duk wannan rashin ba wa hadisi muhimmanci so da kamata la shakka ya kamata su taso su zabura su tsaya su karanci hadisi zan dan ba dan uwa Dr. Nura kila ya ta'liki na ko minti uku kafin mu abin nan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 bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu girma manyan malamai yan uwana ɗalibai a daidai wannan gaba da aka bani damar ne ta kan wannan gagarumar lacca wato ba abin da ke cikin zuciyata illa farin ciki saboda haka maganganun da zan faɗa wato sun fi kusa zuwa ga bayyana abin da ke cikin zuciyata na farin ciki sama da yin ta'adiki akan abin da ɗan uwa barista kuma malam ishaq adam ishaq ya gabatar saboda hakika ya gabatar da muhadara wadda take mai amfani kwarai da gaske Allah ne ya taimake ni lokacin da Dr. Shu'aibu ke ce min in tsaya har ina cewa ba za a dade ba ina tunanin daina tafi to amma ashe rabon zan amfana na ji abubuwa waɗanda suke lalle masu ƙayatarwa saboda haka muna godiya a madadin ku gaba ɗaya kan wannan muhadara da ya gabatar mana Allah ya saka da alkhairi sannan kuma shi babban malaminmu dr sha'aibu allah ya saka masa da alkhairi kan irin wannan ƙoƙari da yake yi wajen wato sake farfado da haddacewa da kiyaye sunan manzon allah a tsakanin al'umma wani hakika abu ne wanda yake na farin ciki kwarai da gaske kuma abu ne da in an ci gaba da yadda allah zai haifar da ɗa mai ido nan gaba wasu abubuwan duk da muke kuka da su a yanzu inda ana samun irin waɗannan tsare-tsaren na su shi kuma ana aiwatar da su to da za ka ga da yadda Allah abubuwan za su zo da sauƙi da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa ƙarfin gwiwa ya kuma ba shi dukkan wani taimako da yake buƙata domin tabbata akan wannan aiki kamar yadda ya ambata yau shekara wajen goma sha biyar wannan shine karo na goma sha biyar yana gabatar da wannan daura wallahi wannan sai wanda Allah ya masa dace sai wanda Allah ya nufi amfani da shi don tabbata alheri kamar yadda malam ya faɗa wannan abin da kuke yi yawman min al'ayyam ayyam na taɓa yi amma ni da yake ban shiga cikin wanda Allah ya rubuta wani Allah ya amfani da ni ta nan ba wani Allah ko zai amfani da ni a wani fagen tun da na yi na je na ajiye da tattafan sai dan abin da ba a rasa ba amma su su malam Allah ya taimake su ko da yaushe tun da suka yi suna nan kuma bin munasaba shi malam duk da ba a wajensa na yi ba amma hakika malami na ne a cikin wannan abin saboda wanda ya yi abu da malaminka to malaminka ne to shi da malamai na yi waɗanda suka yi tare da shi daga wajen sheikh yahya yahya bayan sun yi yana daga cikin wanda suke na gaba-gaba a karo na farko-farko da aka yi daura ta hifdul ne, musamman hadda ta sahihaini din to akwai malamai waɗanda suke tare da shi wanda suka yi wannan daura ɗin kai tsaye daga wanda shi ne ya fitar da daura ɗin ya fara yin ta shi ne shek yahya yahya za ku ga an rubuta sunansa a jikin muzakkirat ɗin to malam bayan sun yi tare da waɗannan su kuma wanda suka yi tare da su ɗin su ne suka zo mu kuma suka yi mana daura don haka mu dauran mu zuwa ga wannan sahihainin akwai wasita wasitar su sheikh tahir su sheikh haujali da makabantansu yayi su da su kuma daga tushen suka dauka daga wajen wanda abin ya zo kai tsaye saboda haka ni malam malami na ne a cikin wannan abin haka ma kuma dukkan yan uwana waɗanda muka yi tare na tabbatar za su iya tafiya akan wannan ra'ayin nawa cewa wanda ya tare da malamin ka malamin ka ne don haka wannan wani abu ne wanda yake mai girma kwarai da gaske haƙiƙa yanzu daga cikin abin da zan gaya ko da Allah ya amfane ku shine ina laita shababa ya odu yau ba shi dai ban zama tsoho ba ko amma yanzu da za a bani chance in dawo in yi wannan daura to da zan yi wani abu daban wancan ma din daidai gwargwado na yi abin da zan yi dan ta kai da inda zo zan kwanta bacci tsakani da Allah nake gaya muku addu'a nake cewa Allah ka tafiyar da hadisan nan gaba ɗaya in daina jin su kawai saboda za ka ɗan kwanta ka rintsa bacci sai ka dinga jin an wane an wane wannan yana tahowa wani so ni kuma bil munasaba wato yana daga cikin wato ɗabi'ata ina da bacci magana ta gaskiya da haka in na zo na kwanta zan bacci na ji wannan hadisin yana shigowa wannan hadisin yana shigowa to bayan na gama azkar to kawai addu'ar da nake ya Allah hadisan da na sai gobe sai gobe to amma a lokacin akwai abokinmu dan mali wanda muka yi da shi su baccin ma dan kaɗan suke magana ta gaskiya ta kai sai da ya makance baya gani a ƙarshen daura saboda a kwana sittin muka yi wannan malzama guda shida ko ƙasa ma bai kai sittin ɗin ba a kwana ƙasa da sittin muka yi guda shidan nan gaba ɗayansu kuma bayan an gama aka zo aka yi eh, abin nan musabaka eh, Allah ya taimake mu muna cikin wanda aka ce mun samu rabo a ciki a jawo maka hadisi wannan nawa ne ne wannan karasa wannan menene amma gaskiya jarabawa a cikin guda hudu aka yi ba a cikin guda shidan aka yi ba amma guda shidan muka haddace so saboda haka yanzu ina takaici yanzu da wannan abin wato zai zo a samu za ka samu kanka a lokacin da za ka zo ka kasa saboda yanzu in buɗe littafin ba yana min wahala duk da hagga Allah yana daga cikin abubuwan da duk sanda na tuna zamana na sudan to ina tuna cewa abubuwa guda biyu mafi kyau da na yi wanda ba na nadamar su tun da zaɓi ne ba dole aka yi ba tare da mu akwai wanda duk abin da muke da su suna da shi daidai gwargwado amma da Allah bai rubuta za su amfana ba ba su yi daurar ba ƙarewa ma ca suke kada a shiga kada a shiga da sauransu to amma da Allah ya rubuta sai zama cewa mun shiga daura ɗin kuma a ƙarshe dai mutum ya samu abin da Allah ya rubuta zai samu to saboda haka lalle wato yanzu kamar yadda nake faɗa lokaci ya yi da nake tunanin inda zan sake samun wata dama to ina ganin zan yi wani abu na daban amma duk da haka iya wanda na yi ɗin daurar sahihain tana cikin abin da yana mun alfahari a raina cewa na yi shi a sudan na biyun wani kwas ne wanda ya shafi tunani na wani bature divolo wanda na yi shi shi ma kwana hamsin ko wani abu to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suna min daɗi ƙwarai da gaske to amma dai a ƙarshe kafin na tike zan wato ja hankalin su ɗan uwa mata wanda saboda su aka yi daura in kuka duba za ku gani kamar yadda cikin hadisan da ake karantawa masu ruwayan nan ba maza ba ne ba kaɗai yanzu da za a ce abin na a faɗi hadisi wanda mace ta rawaito duk wanda suka yi daura za ka ji da an ce wannan hadithu mad haka ake tambaya mu da wancan lokacin ban sani ba shehu har yanzu wannan al'adar tana nan ana ganin ka zaka tafi wajen cin abinci sai a ja maka wani yankin wani hadisi sai a ce hadisu man haza to in ka haddace sai ka faɗa in ko baka haddace baka kama sosa kai to kaga daga cikin masu riwaya hadisin nan za a ga tun da kamar yadda abin nan barista malam isa ya kawo za a ga akwai mata cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama da matan ma da suke ɗabakar sahabban wanda ba matan manzan Allah ba irin su ummu sa'ib irin su ummu yaqub irin su arubayyi bintu mu'awif da sauransu da sauransu suna nan da yawa za ku yi ta jin sunansu kamar yanzu ummu yaqub duk da ina jin ita riwaya ba ta taba bace a cikin hadisin ta zo Allah ya sa haka ne na san ku muhaddata ne hadisin ya dan Mas'ud so saboda haka kaga Abdullahi dan Mas'ud ne zai ce la'anallahu alwashimat wal mutanammisat wal mutafallijat والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله yace shine ya tsinewa matan da suke zane matan da suke aske gira matan da suke kankare wato haƙori don su samar da hushirya suna canza halittar Allah sai tsine musu sai wannan matar ummu ya ta ce da shi duba abinda kake faɗa fa za ka tsine musu sai ya ce da ita a ya ba zan tsine wa wanda Allah ya tsine masa ba a cikin kuma littafin Allah sai ta ce aini kwa na karance ƙur'ani qara'tu ma bainal wahyi na karanta abin da ke tsakanin bango guda biyu na alqur'ani ni ban ga wannan ba yace la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi ko ba ka ba in dai kin karanta to kin gani sai ba ta aya ko ma ata kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga fa ta gama da qur'ani gaba daya yanzu gogormai a hadisi ake yi da ita sannan aisha daga cikin almajiranta ai cikin riwayoyi za ku ga akwai amra akwai mu'adha da sauransu sannan ga malama karima da malam ya gaya mana daga cikin malaman karni na biyar Ah, an haife ta ɗari uku da sittin da hudu ko da uku ta rasu ɗari hudu da sittin da uku kamar yadda malam ambata ta rayu karni guda ɗaya ummul kiram ake ce da ita karima bintu ahmad ibn muhammad ibn hatim almarwaziya wadda wannan karima ɗin a zamaninta tana daga cikin wanda ya fi kowa al-isnadul ali na sahihul bukhari domin tsakaninta da bukhari mutum biyu ne kawai daga al-kushmihani sai al-farabri sai kuma bukhari to kaga wannan ai ko a ilimin hadisi ba kowa ne yake tafiya neman al-isnadul ali ba a samu ma isnadin kawai mutum ya zama muslim kawai to amma ita ba wai isnadin ba al-isnadul al-isnadul ali take da shi da haka gaskiya mata kalubale ne gare ku waɗannan abubuwan da ake karantawa so ake yi a sake dawo da su ya zama in an zo a cikin al'ummanmu za a dinga nuna misalai hakika na ji daɗi kwarai da gaske muna magana da dakta a bayan nan da ya ce mun ma da mata don ban san da mata ba a cikin daura sannan ya ce mun akwai daga cikin matan ma wanda sun yi nisa ƙwarai a cikin daura ɗin ko ma sun kammala kusan littattafan ne ko wani abu da ya kama da haka wanda wannan gaskiya alheri ne babba muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da wannan alheri kuma kamar yadda na fara shi malam da yake wannan ɗawainiya Allah ya ba shi dukkan wani agaji Allah ya ba shi dukkan wani taimako Allah kuma ya sa wannan abu da muke ya zamo sanadin samun tsiran mu a wajen Allah ranar tashin alkiyama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah na so barista ya dan me zai ja kunne ah, masu sauraro da masu bibiya kan mata lallai a samar da mahaddata hadisi wanda daga shi shikenan sai mu rufe amma eh, da wan zan ba da aiki kowa daga state din su ya rubuto mani malaman hadisi da masu bibiya za mu ba da namban waya in kun san malaman hadisi a turo mana da sunanta muna son tarihin mata masana hadisi a Nigeria wannan shi ne to akram kallahu la tafaddal الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين وبعد a kalmar da zan faɗa kalma ce ta takaitacciya kalma ce takaitacciya